alhamdulillahi ala ihsanihi wa karamihi wa mannihi wa tawfiqihi wa ni'imatihi wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqihi muhammad wa alihi wa sahbihi yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu tsakanin jiya da shekaran jiya da yau na yi ta samun kira a waya da saƙonni ta facebook da whatsapp da messages da sauran hanyoyi na sadarwa ana ta tambaya game da saɓanin da aka samu na malamai akan fatawa akan sana'ar pos tsakanin wanda suke ganin ya halatta da wanda suke ganin bai halatta ba to irin wannan mutum baya gaggawar yanke hukunci akan halaccin abu ko haramcinsa face sai ya kalli abin da kyau ya fahimci abin da kyau kuma sai an hada da masana wanda suka san harkar hada-hada da kuma mu'amala ta dukiya a zamanance musamman ganin wannan abu sabon abu ne to na duba fatoyin da malamai suka yi sai na ga fatoyin sun kasu kashi hudu wasu malaman sun haramta wannan sana'a ta pos sun yi ta kawo dalilansu da hujjojinsu malamai na biyu sun halatta wannan sana'a ta pos sun kawo su ma hujjojinsu da dalilansu malamai na uku waɗanda suka ce sana'an pos ta halatta amma a halin larura idan mutum yana da tsananin bukata na yin ma'amala da pos ɗin zai iya yi kama wanda yake nesa ba banki a garinsu ba kuma yadda zai samu kuɗinsa to zai iya yi amma wanda yake a cikin birni ko yake a kusa da inda zai iya samun kuɗinsa cikin sauƙi kaza kaza sannan na hudu kuma wanda suka yi tawakkufi ma'ana suka yi shiru ba su ce halaba ba su ce haram ba wannan ita ce ɗabi'a ta duk wani sabon abu in ya zo za ka tarar da malamai suna kallonsa ta fuskoki daban-daban saboda hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas annabi sallallahu alaihi wasallam hada ka samu da abubuwa kashi uku akwai abin da yake halal ne karar a bayyana malamai ba sa sabani akan halaccinsa akwai abin da yake haramun ne karar a fili malamai ba sa sabani akan wato haramcinsa sannan akwai abu na uku wanda huma umurin mushtabihat abu ne da ta wata fuska zai yi kama da halal ta wata fuska zai yi kama da haram da haka wanda suka kalle shi suka auna shi da abubuwan da yake haramun suka ga ya yafirin jaye sai su haramta wanda suka auna shi suka kalle shi da abin da ya fi kusa da halacci sai su halatta shi sai a samu saɓani shi malamai suka saka waɗannan ƙa'idodi wanda za su sauƙaƙa wa musulmi wajen mu'amala sannan suka ce addinin gaba ɗaya an gina shi akan wasu ƙa'idodi guda biyar al'adatu muhakkama al ya la yazulu shak addarura darura tubihul mahzurat sannan kuma suka kawo al'adatu muhakkama al la yazulu bishak da kuma ƙa'idatu taisir wato in abu ya yi tsanani a samu sauki addinu mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ihi wa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi wa didduhu tazahumul mafasidi yurtakabul adna min al mafasidi wa min qawaidi shari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru wa laysa wajibun bil iqtidari wala muharramun ma tirari wa kullu mahzurin ma'a darura bi qadari ma tahtajuhu darura sannan akwai al taklifiya guda biyar alwajib almustahab almuharram almakaru almubah sannan akwai kuma alhakamul wada'iyya guda goma sha ɗaya akwai al'illa asabab almani sannan kuma asahihu alfasid al'azima al-ruksa al'ada al'ada al'iada da kuma sabab waɗannan duka malamai sun samar da ko sun istinbadin waɗannan ƙa'idodi ne domin a sauƙaƙa mutane wajen mu'amala ta yau da gobe in abu sabo ya taso sannan suka kawo arkanul kiyas guda hudu cewa akwai hukum akwai illa akwai asulu akwai far'u duka waɗannan ƙa'idodin da malamai suke bi domin sauƙaƙa mutane to daga abin da na karanta daga fatoyin malaman kowa da hujjar da ya kafa wasu yi bayanin me ainihin ita sana pos ɗin ya take a zamanance sannan suka biyar da bayanai da hujjoji da dalilai a kai to ni abin da na fahimta daga sana'an pos na farko da ita ba bashi ba ne ba bashi ne wani ya ba wani ba na biyu ita ba sana'a ba canjin kuɗi ba ne ba wani ne ya canji kuɗi daga wani ba sannan na uku ita ba kasuwanci ba ne ba wani abu aka siya aka siyar da wani ba kawai za ka iya ba ta kiyasi za ka iya cewa sauƙaƙa mutum aka ya samu kuɗinsa cikin sauƙi kuɗinka suna nesa sai wani ya zo ka maka aike shi je karɓo maka kuɗi ya kawo maka kusa ka biya shi wanda shine abin da na fahimta da kuma abin da na ga malamai na nan najeriya da na ƙasar waje sun yi bayani a kai cewa wannan malul hidima ce da ake ba mutum ya sauƙaƙa maka ya kawo maka kuɗin ka kusa da gida maimakon ka hau mota ka je nesa ko ka shiga tsarin karɓowa kamar da yadda ake aje kuɗi a bankuna don kada mu aje a gida ka aje miliyoyin kuɗi a gida ya zama hatsari sai ka aje a banki amma ana tunanin cashless gaba ɗaya ma nan gaba za a daina amfani da kuɗin kowa kuɗinsa suna banki komai za ka siya za ka siya wuta za ka biya bil ɗin ruwa bil ɗin wuta bil ɗin nepa bil ɗin abubuwan da kake amfani da su na intanet ne na kati ne duk yanzu online ake komai to kaga duk sauki ne kuma duk irin wannan ne duk online nan da muke ai ana ta yanka kuɗin mu data nan da muke siya duk suna yin yankan mana kuɗi to za ka ga ashe kenan ka kalli abin za ka ga asalinsa halal ne ba kuma wani dalilin da ya haramta shi karara wannan shine abin da na fi gamsuwa da shi cewa wannan sana'a ta pos sana'a ce ta halal sai in wani abu kuma na haram ya shigo a ciki sai a yi bayani allah ya saka ma dukkan malaman da alkhairi kowa ya yi ijtihadi ne ya yi kokarinsa ne wanda ya dace zai samu lada biyu wanda ya kuskure zai samu lada ɗaya Allah yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika wassalamu alaikum